Na bakwai hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da <clears throat> uku kenan ga watan biyu na sabu shekarar dubu biyu da ashirin da uku wannan shine darasi na sittin da bakwai a wannan littafi na sunan turmidi na al'imamu abu isa a turmidi rahimahullah a wannan masallaci ne albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro muna cikin babukan sallah a cikin kitabun salati an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a karatun da ya gabata mun zo wani babi da ke bayani akan babu ma ja a fi a fi salati wato babi na 171 dangane da abin da ya shafi khushu'i a sallah da muka bayanin cewa khushu'i akwai abin da kai ne za ka janyo shi ka sabbaba samun khushu'i kafin ka shiga sallah sannan kuma akwai abubuwan da za ka kautar da su duk abin da zai hana ka nutsuwa a sallah ko ya hana ka samun khushu'i a sallah ka kautar da shi kamar damuwa ko matsuwa ko wasu abubuwa masu ɗauke hankali duka yi ƙoƙarin kautar da su da sai kuma <clears throat> ƙoƙarin yadda mutum zai rika tuna ladan kushu'i da kuma sanin girman Allah maɗaukacin sarki da tsayawar da ya a gaban shi da kuma gwargwadon abin da Allah yake ga dama yake azurta wanda ya so da wannan kusuri a cikin sallah babu shakka kusuri a cikin sallah wasu malamai suka ce wajibi ne kuma shi ne lubbus sala wato shi ne doran wato manufar sallah ɗin idan aka rasa shi kusan sallah ta zama hoto <clears throat> ta zama motsi da jiki ta zama harakat amfaninka ba shi da yawa a ce mutum ya shiga sallah halin da ya shiga kafin ya shiga daban bayan ya shiga ya ji halinsa ya canja imani ya karu koma wasa ga Allah ta karu ɗaya da ya fita daga sallah zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali irin wanda da bai same shi ba wannan ya janyo a sai da aisha Allah kara masa yadda ta ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza hazabahu ko hazabahu amrun salla in al'amura suka rinta ɗaya mishi ransa ya ɓaci damuwa ta yawa sai ya tashi ya salla shi sa aka ce mutum ma yana cikin fushi da ya ya salla duk fushin zai tafi da izinin Allah sau da ya samu khushuyi a salla ya gana da ubangijinsa as-salatu sila bainal abdi wa rabbihi sallah ganawa ce tsakanin bawa da ubangijinsa wal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan lokacin sallah yayi yakan ce da bilal arihna biha ya bilal arihna biha ake salata samu mu huta ya bilal samu huta sai a za ka samu mu huta ta shi ka tayar mana da sallah ma'ana kamar an gaji damuwa ta yi damuwa matsaloli sun yawa to ya za a samu sauƙi sai a ce a na jiha ya bilal bilal kira mana sallah tare mana da ikama ko za mu samu nutsuwa da an shiga sallah sai nutsuwa ta da Allah azurta mu samun nutsuwa a cikin sallah da khushu'i shine anan الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى البوجي السلمي الترمذي رحمه الله تعالى يتي حدثنا سويد بن نصر ما لم سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الليث ليث بن سعد المصري قال أخبرنا عبد ربه ابن السعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع ابن الأمياء الربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس زواج فضل بن عباس دان uwan Abdullahi dan Abbas yayan Abdullahi dan Abbas shi sa ake wa babansu Abul Fadli أبو الفضل قال الفضل بن عباس يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, tare da cewa za mu ji hukuncin hadisin da ifi ne, bai inganta ba ta ɓangaren isnadi. As-salatu masna masna, sallah raka'a biyu ce ai a ai sallama wato na nafila ake nufi kamar yadda ya zo wani hadisi annabi yace salatu layli masna masna fa idza khashiya ahadukum as-subha falyusalli bi wahida tutiru lahu ma qad salla salla dare raka'a biyu ai sallama biyu yi sallama har mutum ya gama wuridinsa idan lokaci ya kure mushi bai gama wuridin da ya saba yi ba izo ɗaya ne rabin izo ne izo biyu ne izo biyar ne sayin ɗayan ku ya ji tsoron asuba za ta ce to alfijir ya fito sai ya ƙoƙari ya raka a ɗaya sai ta zame masa marar ko wutarin abin da ya sallata a baya ce da lahu ma ƙari sallah ma'ana da yake nan sallar wuturi wato sallar nafila ko ta rana ko ta dare ba a so ta yi kama da tafarilla cewa a yi raka hudu ko a yi raka uku ba sallama kamar magariba idan an yin ba laifi ba ne amma an fito biyu a yi sallama biyu a yi sallama <clears throat> na fata mun gane to sunan ma sai ce assalatu masna masna ta shahadu za ka yi tahiya fi kulle raka'a bin raka a biyu kai tahiya cikin don raka a biyu sannan sai ce wata hashi'u sallah kuma ta kunshi ta hashi'i wata zarra'un wata maskanun wata zarra'un wata kuni'u ya daika waɗannan kalmomi duka abinda suke nunawa karen ƙwafa. kamar rereke ka rena kanka ka san a gaban wa kake kuwa a gaban rabbul alamin yau mai ƙumin nasu le rabbil alamina <clears throat> saboda haka abinda ake so a nuna anan shine sallah idan ka zo ka yi tafa ba kankantar da kai ba kushu'i ba marerecewa babu ainihin wato nuna istikana ko kamar kayi wani exercise ne kawai kayi motsi da jikinka ka tashi abin mamaki bane kana tashi a koro maka kayarka dama bata ma tsallake kanka ba shi yasa yace wa takhashu'an da nuna khushu'i da nuna kankansar da kai wa tadarru'an da nuna rankwafawa tadarru'i duka kalmomi ne mutaradifat masu kama da juna wata maskanun ka nuna maskana wato nuna kai ba kowa ba ne kai fatalaka ne Allah ba a yi masa girman kai ka zo gurin mai shi ne ka zo fadar wanda isa ne ka zo gurin malikan mulki mamallakin mulki So da ka dole ka rankwafa ka risina ka sallama ka yi istislami ne wata maskanun Wata ka yi ta tazarru'i wato dai ka rena kanka wato wa ka ka yi qunu'i ga hannayenka ka kaskantar da hannayenka ya ƙulu me ba da ma'anar hadisin kenan sai daga cikin masu ruwa ya ce ai ma'ana tarfa'uhuma ila rabbika za ka daga hannayen zuwa ga ubangijinka wajen sallah ko wajen alkunuti da za ka yi wajen addu'a da kake yi a cikin sallah ka ƙanƙantar da kai ka yi kunuti da hannayenka ka nuna ba ka isa ba kalli yadda in mutum ya je gaban wani mai mulki ko gaban wani mai kuɗi yana son kuma ran ƙila yana so ya bashi ko ya je nema ya yake nuna marere cewarsa musamman kuma a ce mai kuɗin ya kai mai kuɗin wani irin girmama ne ba a musu wane irin rankwafa ne ba a yi musu wane irin kaskantar da kai ne ba a yi musu bai na ga Allah wanda shi ya mallaki duniyar baki ɗaya shi ya fi cancanta ka rankwafa masa ka zo ne ka roƙe shi ka tsaya a gaban shi salim ibn abdullahi ibn umar ɗaya daga cikin manyan bayan Allah kuma wasu malamai suna sa shi cikin fuka ha'us saba'a manyan malaman nan guda bakwai na madina salim ibn abdullah ibn umar yana ɗawafi ya ƙanƙantar da kansa yana rungumar ka'aba yana roƙon Allah sai ga Sulaimanu dan Abdul khalifa na musulmi ba ke da Sulaiman ibn Abdul ibn Marwan sai ce ya Salim kwana biyu ban ganka ba ka roƙe ni mana wata bukata in baka me kake so in baka ma'ana kamar ka yi kitsibiti da gwamnan garinku ne ko shugaban ƙasarku ya ce kai meye buƙatar ka gaya min yanzu yanzu a biya kaga za ka ce kai kakarka ta yanke yau. sai salim ya ce ranka ya daɗe allah ya daɗe da ran khalifa ina jin kunya a wannan guri a gaban Allah in roƙi wani ba Allah ba <clears throat> amma ka yi haƙuri ya ce babu matsala sai suka haɗa amina sai ce to yanzu ka fito daga cikin harami roƙi abin da kake so in baka sai ce na rantse da Allah rantse da ni tun da Allah ya halicce ni ban taɓa roƙon wannan duniya a gurin Allah ba wanda ya mallake ta ballantana kuma in roƙi wanda bai mallace ta ba ita duniyar wannan indai abin duniya ne ban taɓa tsaya a gaban Allah na ce Allah ya bani ita ba kuma shi ya mallake ta tasa ce ina kuma ga wanda bai mallake ta ba to ka ji manyan bayan Allah wanda duniyar ma fa su ba ta gaban su kai ne kace ganin in Allah bai baka ba kamar ya wulakanta ka fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani sai dauka Allah ya wulakanta ni Allah ce kalla duk wannan tunanin ba shi bane abinda duk kuke tunani ba haka bane da duniya samun ta shine kwanciyar hankali Shi ne soyayyar Allah da ya bai annabawan da ya bai manzanni amma haka suka yi haƙuri da halin da suke ciki da dukkanin magabata shi sa babban hatsari da ɗan adam zai shiga ya ɗauka cewa samun abin duniya shine kadai zaman lafiya shine kadai kwanciyar hankali za ka iya ka same ta kuma ajalinka ya zo lokacin mutuwa ya yayi Ba ta hal ka nuna wa Allah baka isa ba ka nuna masa maskana ka yi tabarru'i ka ɗaga hannayenka gare shi to anan dangane da ɗaga hannu waɗansu malamai suna ganin idan mutum na cikin damuwa da matsala in ya tashi zai ɗaga hannu ya yi addu'a idan yana cikin matsala suka ce babu laifi ya juyar da hannayensa wajen addu'a ina fata an gane tare da kusan da hadisan da suka yi magana juyar da hannu ba su inganta ba al'imam suyuti yana da littafi kusan da guda da ya akan ɗaga hannu cewa ɗaga hannu wajen addu'a sunna ne ya tabbata hadisai mutawatirai annabi yana ɗaga hannu wajen addu'a sai da inda aka samu matsala kawai wajen shafawa a fuska shi ne suka ce hadisan ba su inganta ba al'imamu ibn hajar shi kadai ne ya ce na'am ba su inganta ba amma idan an kalla hadisan da wancan da wancan da wancan da suka zo ɗaya zai ƙarfafi ɗaya su zama Hassan. a cikin bulugul maram a ƙarshen babin bulugul maram ya ce yana ganin hadisi zai iya zama Hassan. wannan ita ta ja hankalin a shekul allama ibn usaimin a cikin littafin shi mustalahul hadis yake ganin ba laifi a iya shafawa a fuska amma wasu malaman suka ce a ai hadisan kuma an yi bincike an gano kowanne da ifin diddan raunin ya kai rauni da aka ba sai an shafa ba babu shakka annabi ya addu'o'i furare da dama irin su kan safa da marwa gurare da wurin roƙar ruwa ya ɗaga hannu to ɗaga hannun kala uku ne akwai wanda za ka ɗaga hannun tafin hannun ana so ya kalli sama akwai wanda za ka ɗaga zai kalli fiskarka akwai wanda za ka ɗaga kuma ana so har a riƙa ganin gomin hamasarka. wannan musamman wajen roƙar ruwa suka ce haka bukata ta kai bukata nan. <laughs> haka ya kamata yin najeriya yanzu duk su wala daga hannun sosai to da aka gaya wa Allah madaukakin sarki to duk wanda kai yayi to sai aka samu cewa idan mutum yana cikin bala'i da damuwa sosai zai iya juya hannunsa cewa Allah yana tafa'uli yadda ya juya hannun nan Allah ya canje yanayin ma ya juya shi haka to yasa wasu suna addu'a ba ga sun juya hannunsu ana samu amma dai da yawa malamai suka ce hadisan juya hannun bai inganta ba amma ta fa'uli ne to Allah halin da nake ciki dinnan ka juya shi yadda na juya tafukan hannaye na kaskantuwa ta kai kaskantuwa ke na fata mun gane to kuma daga hannun da kamar da muka ce sunna ne annabi ya ce Allah na jin kunya hadisi sahihi inna Allah hayyun Allah mai jin kunya ne yastahi min abdihi karimun hayiyan yana da karamci yana da jin kunya jalla wa'ala yana jin kunyar bawan ya daga hannu an ya huma sifra ya dawo da su ziyo ba a ba su komai ba Allah baya haka Allah karimi ne yana jin kunya ka dawo da hannunka ba a ce in karɓi ba Allah ya sa mu dace da so da haka ya halatta mutum ya daga hannu ya addu'a a guraren da ya dace to anan sai yace ma'anar wa tuqni yadayka ka kankantar da hannayenka ai tarfa'uhuma ila rabbika ka ɗaga su zuwa ga Allahnka mustaqbilan bi butunihima kana mai fuskantar da baɗininsu cikinsu kenan su juya baya butunihima waje haka ka fuskanci fuskarka da su kana kallon wata ƙulu kana ya rab ya rab ya rab wa mallam ya fa'al zalika duk wanda sallarsa ba ta zama irin wannan sifa ba ya zo kawai yana sallah yana nuna alamun aishi ba shi ma da bukata a gurin Allah ba nutsuwa ba rankwafawa ba kankantar da kai a huwa kaza wa kaza da wannan ya zama kaza da kaza ma'ana kaza da kaza ya zama kawai mai shirme ya zo gurin da ya kamata ya nuna damuwarsa kuma bai yi ba ya tafi abinda ake so dai a nuna mana shi ne lalle in ka zo sallah ka nuna cewa fa ka zo gurin da ya kamata a wanke maka hawayenka Ƙala bu isa wa ƙala ghayr ibn mubarak Sai idan ka duba isnadin bayan ya ci haddasa na suwaid bin nasar. shi kuma ya karɓo shi daga abdullahi dan mubarak al-khurasani abdullahi dan mubarak ya karɓo daga laiso ibn sa'ad al-misri to akwai waɗanda suka rawaito cikin net ɗinsa ‘yan ajinsa shi abdullahi ɗan mubarak shi ne waƙalar rairu ibn mubarak amma wasu wanda ba abdullahi ɗan mubarak ba ‘yan ajinsa sun rawaito wannan hadisi suka ce a nasu ruwayar wa mallam ya fa'al zalika duk wanda sallasa ba ta zama irin haka da rankwasawa ba ana yin ta dai ga ta nan da waiwaye da menene tunanin ya tafi can wani guri fahiyya khidajun ay ghairu tamam kamar da rubutun hadisin Abu Hurairah sallah ta zama tauyayya ta zama naqisa ta zama incomplete bata cika ba fahiyya khidajun bata cika ba an dai kawai motsi qala Abu Isa Tirmidhi ya kara da cewa sami'tu Muhammada ibn Ismail na ji likitan hadisi ina ce ta ɗabibul hadisi babban malamin hadisi Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Imam al-Bukhari kenan duk sanda yace na ji Muhammad ibn Ismail malami na Imam al-Bukhari yana cewa rawa shu'ba shu'ba Abu Bislam shu'ba ibn al-Hajjaj shi ma ya rawaito wannan hadisa هذا الحديث عن عبد ربه ابن سعيد daga wancan mutum shi ma mun same shi lokacin da Lais ibn Sa'ad ya rawaito hadisin cewa ya akhbarana Abdurrabbih ibn Sa'id na fata an gane to bayan Lais ibn Sa'ad uba ma ya rawaito shi kuma da ya rawaito hadisin shi ma daga wa daga Abdurrabbih ibn Sa'id na fata an gane Muhammad bin Ismail al-Bukhari ne yake bada wannan labari yace cewa Shu'uba ya rawaito wannan hadisin daga shi ma Abdurrabbih ibn Sa'id sai dai fa akhta'a yayi kurakure yayi mistake ya yayi mistake fi mawadi'a a wasu gurare na isnadin hadisin watakila da wasu gurare kuma a cikin matanin shi likitan hadisi ne yanzu yake faɗa Muhammad ibn Ismail mai sahih al-Bukhari yace shi uba ya rawaito shi ma daga wancan mutum kamar yadda Laisi ya rawaito sai dai shi ya samu kurakurai tare da cewa shi uba fa a harkar hadisi to ko su ma lokacin kwafa mishi shi yasa idan Bukhari ma yana da hadisin shi uba to sai ya fara gabatar da shi akan hadisin Maliku in kwa babu na shi uba sai ya fara gabatar da hadisin Maliku a babu in kana bibiyar sahih al-Bukhari in yana da hadisin maliku shi zai fara kawo da matsayin imam malik haddasana muhammad bin maslama Haddasa na Abdullahi bin Yusuf a يوسف an maliki. Haddasa na Yahya bin بخيري an maliki. in dai yana da shi sai ya kawo sai dai hadisin shi uba ne amma duk da haka anan yace shi uba yayi kurakurai a wasu gurare saboda tsarki ya tabbata ga Allah Allah ne mai kamala shi shi kadai ba wanda ba zai iya kuskure ba faƙala sai shi uba ya ce daga guraren da ya kuskure sai shi uba ya ce an Anasi ibn abi anasi an Anasi ibn abi anasi kaji abin da shi uba ya ce a madadin kalli ruwayar laisu laisu da ya ce akbarana abdurrabbihi ibn sa'idi an Imrana bin abi anas ko daga Imrana bin abi anas shi shi ku shu'uba sai ya ce an anas ibna abi anas ya ce to wannan kuskure ne wa huwa imran ibn abi anas alhali imran ibn abi anas ne kenan ruwayar ruwaya ta dan fi dama dama ruwayar laifu wa huwa imran ibn abi hasan wa qala kuma da yazo can gaba sai ya ce an abdullahi ibn al-harith an abdullahi bin al-haris wa innama alhali ba haka ba ne huwa abdullahi bin nafi bin al-amya amma sai shi uba ce an abdullahi bin al-haris a can sama kuma kalli ruwayarwa laisu laisu bin sa'ad shi laisu da ya ce an imran bin abi anas sai ce an abdullahi bin nafi bin al-amya na fata an gane ita ce wadda Bukhari yake so ya nuna maka ita ce daidai ba ruwayar shu'uba ba inda yayi kurakurai sai ce wannan shine daidai ar rabi bin al-haris zuwa ga rabi bin al-haris wa qala shu'ba shi kuma ya yace an abdullahi bin al-haris an al-muttalib an an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaji wani kuskura can kuma da yace ar rabi bin al-haris an al-fadl bin abbas nan kuma anil mutalik Anil nabi sallallahu alaihi wa innama innama abin da yake daidai in ji bukhari an rabi bin al-haris an abdul mutalik an al-fadl bin abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala muhammad sai imam al-bukhari yace wa hadithul layth bin sa'ad ya'ani asahha min hadith shu'bah sai to to kaga hadisin laysa bin sa'ad ya fi dama dama ya fi inganci sama da hadisin uba hadisin laysa bin sa'ad al-misri na fata mun gane to wannan duka ba wanda ke iya irin waɗannan bayanai ya gano waɗannan kurakurai sai manyan malamai wanda harkar su ce irin sa Imam bukhari babu ma jaa fi karahiyati التشبيك بين الأصابع في الصلاة babin da ya zo game da mutum yana sallah kada ya ce zai haɗe ya shabbi ku baina a Abin da aka sani yin a tsaye kace ka yi ƙabdu ko kai wada'u amma yana daga sifa ta shaɗar kamar yadda muhammad ibn ishdil muhammad abdullahi ibn muhammad al-isbili wato alkazi abubakar ibn arabi a cikin arizatul ahwadi sharhin jami'u turmuzi ya ce sifa ce ta shaidar kuma sallah ce irin ta yahudawa in suka zo gaban allah haɗe yatsunsu suke yi yushabbikuna baina shi shine shabbaka ya haɗe haɗewa suke tsakanin yatsunsu ba sa wada'u irin na annabawa ko qabdu kuma hakan yana kore nuna alamun kai mafukaci ne a gurin Allah to sai annabi ya hana musulmi balma ba wai tun a sallah kadai ba yace tun daga gida idan kai alwala ka fito kada ma kai irin wannan ko kana tafiya karke haka dan tafiyar nan da kake annabi yace sallah kake kamar kana sallah ne duk da baka je masallaci ba ballanta na ka shiga sallah saboda karke kama da shedan karkai kama da yahudawa ka je ka nuna mariri cewar ka wannan kabdu da kai ta ce ran kwafa wa Allah ne subhanahu wa ta'ala ka shi sa yace ba a san at-tashbih bayna al-asabi qala hadathana qutaiba qutaiba ibn sa'id qala hadathana laysu namma daga laysu ibn sa'ad an ibn ajlan an sa'id ibn al-maqburi ar-rajulin an ka'ab ibn ujra أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تودأ أحدكم إن لم ييو الولاء فأحسن ودوءه يي الولاء من با لم أبا مثلا ثم خرج يفتو عامدا أي قاسدا ينا من فرم سلاتي إلى المسجد فلا يشبكن bayna asabihi kar ya mace zai haɗe tsakanin yatsansa sanda yake tafiya fa innahu fi salati dan yanzu shi kamar a cikin sallah yake tafiyar nan da yake kamar ma ya shiga sallah ne hukuncin sallah ake bashi qala abu isa abu isa yake hadisu k'a ibn ujra wannan hadisi na k'a ibn ujra rawahu ghayru wahidin ba mutum ɗaya ba ba biyu ba ya rawaito shi daga ibn ajlan din wato bayan laisu wani ya yi masa mutaba'a shine mutaba'a shi ma ya rawaita daga ibn ajlan misla hadisin laisu kama hadisin laisu din nan wato laisu ya samu mutaba'a ta amma warawa shariku sai dai shariku ibn abdullah ya rawaito daga muhammad ibn ajlan an abihi zuwa ga babansa an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam wancan kuma kaga ba zuwa abu huraira ba ne ya rauto shi ne zuwa ga ka'abu bin ujira ka'abu bin ujira shi ne wanda aka saukar da waccan aya a kansa sanda ya zo yana da cutar kwarkwata a kan shi da matsala a lokacin aikin haji annabi ya ce je aski. aka saukar da faman kana minkum maridan faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ka'abu bin ujira aka kawo shi rangaranga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake ta ban yi da san ciwon naka ya kai abin da ya kai ba to da aka yace je aski amma yayi fidiya a madadin yan askin da yayi ko ya azumi da sauransu to shi hadisin da ya gare shi ne nan kuma sai wasu karawato zuwa ga Abu Huraira kamar dai wancan hadisi nahwa hadal hadith to amma sai yace wa hadisu sharik amma gaskiya hadisin sharik na Abdullah zuwa ga Muhammad bin Ajlan an abihi ghairu mahfuz ma'ana shi yanzu ya zama ghairu mahfuzi ma'ana ya zama kenan shazi shazi kuwa yana daga cikin hadisai da isai menene shazi ma rawahu thiqa muwafiqan lima rawahu thiqa ma rawahu thiqa mukhalifan lima rawahu thiqat awul awsaqu minhu sika din ne ya rawaito amma ya saba wa sikoki da yawa saboda kuma a ka'idar hadisi sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi sika mutum biyu mutum uku su ce daga kabu bin ujra sika mutum ɗaya sai daga abu huraira shi shi kaɗai ya ce a ɗauki bayanin sukoki biyu ko uku ko hudu tun da sun fi shi yawa sai a ɗauka wata matsala ya samu ko kuskure ko wani abu duk da suka ne ko kuma ko da suka da suka akwai ausaku akwai suka ausaku wanda ya fi sukanci ga suka ga ausaku sai don to rawahu suka muhalifar lima rawahu al-ausaku to wanda suka ya rutu sai a ce wa huwa shaz ya zama shazi wanda wancan kuma ya rawaito ya zama mahfuz kenan ma huwa al-mahfuz sai ka canza definition din ka ce ma rawahu thiqat aw al-awsaq mukhalifan lima rawahu thiqa ta shine hadisi mahfuzi na fata an gane to hadisi thiqa kuma ba zai zama ingantacce ba <clears throat> awwaluha sahihu wa huwa matasal. isnaduhu wa lam yushadd aw yu'al yarwihi adlun dabiqan an mithlihi mu'tamadin fi dabbihi wa naqlihi to hadisi sahihi baya zama shazi ne shazi mun yi bayani wanda malaman hadisi suka yadda mutum ne ta kowace sifa ya kamata a karbi hadisinsa to gashi ya rawaito amma kuma ya ci karo da hadisin wanda suka fi shi sukanci ya ce to a ajiye na wannan sika din ya zama shazi hadisi sahihi bai zama shazi sai a ɗauki na sikati da yawa ko wanda ya fi shi na fata an gane sai a ce haza shazun wa haza mahafuzi to shi nasa gairu mahafuzi. babu ma a fi tul ƙiyam fi salafi babin da ya zo ke bayani game da tul ƙiyam ƙiyam abinda ake ce ma tul ƙiyam wai da tsewa a sallah a daɗe da tsewa a ruku'u a daɗe da tsewa a sujjada a daɗe a shafi mintuna ana sujjada wanne ne ya fi su malamai suka ce tsewa ta fi a tsaya a sallah ya fi a tsaya a cikin ruku'u da sujjada a daɗe wasu kuma sai suka raba suka ce a'a inda rana ne sallolin rana na filolin rana ka yi ruku'u ka daɗe ka daɗe ka daɗe ka rankwafa wa Allah ka daɗe in ka zo sujada ma ka daɗe ka daɗe ka daɗe ya fi falala sama da ka daɗe a tsaye in sallolin rana ne amma in na dare ne to a daɗe ana karatu a tsaye ya fi daɗewa a ruku'u ya fi daɗewa a sujada. na fata mun gane ko magana yake yanzu akan dolil qiyamu fi salati tsawaita tsayuwa a sallah menene falalar shi da daraja shi sai ta haddasa na bin abi umar haddasa na sufyan ibn uyayna al-hijazi sufyan ibn uyayna an abi zubair an jabiri daga jabir ibn abdullah ibn haram qala jabir ce ƙila lin nabi sallallahu alaihi wasallam aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdalu wata sallah ta fi tafi daraja tafi fifiko qala qulul qunuti qulul qunuti to nan alqunuti in ka duba aridatul ahwazi wanda ya sharhin tirmidhi sai ce ya fahimci tsakanin Alƙur'ani da hadisi alqunuti yana ɗaukar ma'anoni wajen guda goma haka shi ma almubaraku Kufuri. a cikin sharhin da yau shi ma tirmizi ya turo waccan magana daga cikin aridatul ahwaz yana mai quotation ɗinta ta ya bayani a kai, ya faɗi ma'anar kunuti irin su ɗa'a irin su dawamu ɗa'a, irin su daɗewa a tsaye duk a sallah zai ɗauki ma'anar kunuti irin su addu'a addu'a alkunut alkiyam alkunut, addu'a alkunut wa qumu lillahi qanitin ay qumu lillahi da'iin yace ma'anar ta kai wajen guda goma to amma sai ce a nan afdalus salati dolil qiyam ai dolil qiyam ake nufi ba ba du'a'i ba na fata an gane kame da da ruku'un da sujjadan yace duk za su iya daukar ma'anar kunuti da kuma kunuti na addu'a to annabi sai yace dolil kunuti tsawaita kunuti a sallah ya fi kowanne daraja ma'ana tsawaita tsayuwa ake nufi bisa ittifaqin malamai har nawawi ma abin da ya faɗa kenan a cikin sharhin muslim dan imamu muslim ya rawaito hadisi nawawi ya sharhin sa al-minhaj yace malamai sun ittifaqi a wannan hadisi annabi yana nufin dole liqiyam qala tirmidhi yace wa fil babi da ake tattauna tsayuwa ce tafi ko ruku'u game da tsayuwa dai akwai hadisi daga abdullahi hadisin wato an abdullahi ibn Hubaishi da anas bin maliki عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو إيسى ترمذي حديث جابر بن عبد الله وانشان حديثي لكدين جابر حديث حسن صحيح لم مسلم ما يروي كيش وقد روى وروي من غير وجهه الرويته باتهنيا ليبا بعديبا عن جابر بن عبد الله لك جابر دين شوادي أنا سوء أسويت الأيوة عينهم صلى تقبع؟ توقف يا to insha Allah za mu kai a nan karatu na gaba za mu tashi babi na 173 da uku. Allah ta'ala ala.